بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل كراتمنا مختصر صحيح البخاري wato a tajridu as-sarih da ya al jami'i sahih na al-imam az-zubaydi a yau insha Allah za mu yi darasi na hamsin da hudu, kuma za mu tashi a kitabul haidu wato babin da yake bayani dangane da abin da ya shafi haila haila al a harshen larabci yana nufin as wato kuranyan abu ana cewa habar wadi idza sala koriya eh, yana abin yana idan yana gudu amma istilahin malamai malamin fikiyo abinda ake cewa haila shine addamul khariju min qubulil mar'ati min ghairi illatin wala wilada wato jini da yake fitowa daga gaban mace ba tare da wani ciwo ba kuma ba tare da sababin haihuwa ba wannan shi ake cewa jinin al'ada ko jinin haila haka kawai yake fitowa duk wata ya fito sau ɗaya ko duk wata sau biyu ko a cikin wata biyu ya zo sau ɗaya ko wata uku ko wata shida sau ɗaya ko a shekara sau ɗaya duk ana samun mata masu irin waɗannan halaye jini ne da yake fitowa daga gaban mace ba tare da wani ciwo ba ko kuma ba tare da ta haihu ba wannan shi ake cewa alhaihu ana ce masa jinin al'ada saboda al'adance na fitowa ba wani sababi amma idan jini ya fito wa mace da sababin haihuwa to sunansa nifasi ba haiba ba sunansa jinin biki ba jinin haila ba wannan kuma hukuncinsa daban ne in ya fito mace da sababin wani illa wato kamar a ce rashin lafiya sai sai ta zubar da jini jinin ya ƙi ya tsaya wannan ana ce masa istihaba wato jinin cuta kenan ko ka ce masa damu fasadin wato jinin cuta jini na rashin lafiya to shi ma hukuncinsa daban kuma duk za gani a cikin wannan babin malam ya ce kuma mace tana fara haila idan ta kai shekara tara galibin malamai sun tafi sai ta kai shekara tara take fara haila idan ba ta kai shekara tara ba to ba ta kai ta yi haila ba to jinin da zai fito mata to jinin ciwo ne amma ba na haila ba ne baya ɗaukan hukuncin haila amma daga shekara tara in ta fara ganin jini to wannan jinin al'ada ne alaman ta balaga kenan sai mafi karancin shekarun da mace take balaga amma iyakacinsa kuma gejin shekarun da yake tsayawa wannan babu wanda ya sani sai ubangiji ta ya danganta da matan wata tun shekara sittin. wata shekara saba'in wata tamanin wata kuma tun da wuri sai ya ɗauke saboda haka babu wani takamammun shekaru da mace take daina haila tare da cewa akwai maganganun malamai kowa da irin shekaran da wato yake yankowa mala yace an aisha ta radiyallahu anha qalat kharajna la nara illa alhajja falamma kuntu bi sarfin خفت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال مالك أنفست قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي, فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر بالبقر وانا حديث an ruwaito shi daga Aisha wanda Imam Bukhari ya ruwaito shi a wani babi da yake babun al'amru bin nufasa idza nafisna wato babin da yake bayanin umarnin da za a ba wa mace mai al'ada idza nafisna idan sun yi al'ada dan ya faɗi nufasa, ina nufin alha'id saboda ana akan gaya mata hakan mace mai al'ada zai ce idza nafisna idan suka yi al'ada nan kuma ya koma jinsin matan gaba daya to daga Aisha radiyallahu anha Allah ya jada ita qalat tace kharajtu kharajna mun fita tana nufin wato su sahabbai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace la nara illa hajja ba abin da muke gani sai aikin haji wato muna ga manufar fitan mu kawai aikin haji mun fita muna son mu je mu yi aikin haji a makka wannan kuma a shekara ta goma ne ba an farlanta aikin haji ma kuntu bi sarifin yayin da na kasance a wani wuri da ake cewa sarif sunan wuri ne tsakaninsa da makka bai wuce mil goma ba kamar ta kilomita goma sha biyar tsakanin wannan wurin da maka ta ce da muka kasance a wannan wurin hiftu sai na yi haila ma'ana sai al'ada ta ta zo sai haila ya zo mata bayan kuma ta yi harama da aikin haji ta riga ta yi talbiya ta yi harama da aikin haji فدخل عليه رسول الله صلى الله sai وسلم كما زال sai shigo wurina wa ana abki ina kuka saboda mun tashi hankali ne don tana tunanin ko aikin hajinta ya ɓaci gashi ta yi harama da aikin haji kuma al'adanta ya zo tana tunanin ma ko ba da aikin hajin gaba daya shi yasa ta kama kuka don ba ta san me hukuncin hakan din ba wannan kuma ko a yanzu yana faruwa da mata za a ga mace ta zo a aikin haji tana kuka tana neman malami za ta yi fatawa ta yi harama da aikin haji ko umra kuma al'adanta ya zo tana tunanin ko ba ta da aikin hajjin ma gaba da ko za ta dawo ba hajiya ba wani abu sai daga mata hankali amma abu mai sauki ne ba zai hana ta aikin hajjin ta ba kamar yadda zamu karanta a nan qala sai manzo Allah sama sai ce mata malaki me yake faruwa da ke anafiski al'adan ki ne ta zo qultu na'am tace sai nace eh qala sai ce inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati adam ai wannan al'amari ne da Allah ta'ala ya kaddara shi wa ƴaƴan annabi Adam wato duk mata suna yin haila Allah ya riga kaddara musu wannan abun ba ke kaɗai bace ce. yana ba ta haƙuri ne sai ta mata bi ma ya qabil hajj idan yake aikata dukkan abun da mai aikin hajji zai aikata tare da akwai haila a tare da ke din wannan ba matsala bane ghaira Allah ta tufi bil bait sai dai kawai ba za ki kewaye ɗakin ba ne. yakin kaba ne ba za ki ya ba wannan har sai kin yi tsarki bari mu koma farkon hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko Aisha ta ce ta fita tare da manzon Allah ta sama la nara illa al-hajj aikin haji kawai suka dosa ma'ana sun fita tare da manzon Allah ta alaihi su dubu ɗari da ashirin za su je su yi aikin haji hijira tana shekara goma na wannan shekarar Manzala ta sama ya bar duniya an farlanta aikin haji a shekara ta tara zance mafi inganci manzo ta kuma yi aikin hajjin a shekara wato ainihin ta goma tare da sahabbansa shine kuma ake cewa hajjatul wada aikin haji na ban kwana ba wai da yayi wasu bane yanzu yayi na ban kwana ba a'a aikin hajjin da ya ban kwana da al'ummarsa dan da Allah ya haɗa masa sabai sama da dubu ɗari bayan cikin aikin haji yana arfa sai aka saukar masa da al a kamar lakum dinakum yau an cika muku addinin to da aka sai ban kwana da al'ummarsa yace musu hal ballagtu shin na isar da aike suka ce ka isar sai daga idonsa sama Allahumma shahad ya Allah ka shaida sai kuma yace faljuballigi shahidu minkumul ghaib wanda yake nan ya isar wa wanda baya nan wannan sakon wannan addini la'alli la alqakum ba'da ami hada wataƙila ba za mu sake haɗuwa ba bayan wannan shekarar to wannan shine ban kwanan da yi sun nufi wato ainihin aikin hajji da suka zo wannan wuri Aisha sai ta yi sai al'ada ya zo mata wanda kuma bata san me hukuncin mace idan ta yi harama da aikin haji kuma al'adan ta zo ba sai hankalin ta ya tashi ta kama kuka tana kuka dangane da wannan wannan abin da ya same ta da Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya same ta a wannan wurin sai ya ce mata malaki me yake damun kafin ta bada amsa sai ce ana fisti saboda ya san halin mata al'adan ki ne ta zo miki to kaga anan sai ta daidai wannan kalma ta anafisti daga daga annafsu aka samu ta shi yasa tana ana iya faɗan nafisti ana nufin al'ada ana iya faɗan nafisti kuma ana nufin jinin haihuwa wato shine jinin biki daga annifas saboda wannan kalma an karɓo ta ne daga annafsu annafsu kuma ma'anarsa addamu wato jini yana zuwa da ma'anar jini so da ka a nafisti ki ne ya zo na al'ada suna da ya bata da ciki bare a ce ta haihu ne sannan za a iya ce za a yi amfani da wannan kalman kuma a matsayin wato kin haihu ne to sai dai mafi yawan malamin lugha sun bambanta wannan kalma din wato nafisti ga wanda take haila sai a yi wa nunun din fataha shin al'adanki ne ya zo a nafisti in kuma na jinin biki ne sai a ce a nufisti nufisti sai a yi wa nunun ɗin zamma sai zama ma'anansa jinin haihuwa ne yake zuwa miki to amma wasu malamai suka ce kowanne ana faɗansa a mahallin a mahallin kowanne ba sai ba sai an bambance ba da ta faɗi haka sai manzon Allah sai ya rarrashe ta yace kada ki damu inna hadha amrun katabahu Allah ala banati adam ai wannan al'amari ne wanda Allah ta'ala ya wajabta shi akan ƴan adam ko kuma ya kaddara shi akan mata ƴaƴan annabi adam wato ma'anansa kenan wannan ba ke kaɗai bane karki daga hankalinki kowace mata ma tana yin al'ada kowace mata tana yin al'ada sannan kuma al'adan nan wato lafiya ne ga mace jikinta yana gyaruwa a lokacin da take fidda wannan jini tana samun lafiya a lokacin da jini yake fita da jinin baya fita to da zai iya zama zai iya zama mata damuwa da zai iya zama mata da shi yasa idan mace ta yi allura iri na abun nan allura iri na hana haihuwa sai ya zama ba ta yin al'ada ta yi shekara ɗaya ko biyu to za a ga daga baya kuma za ta samu matsala jini zai iya ɓarko mata ko kaga tana yin wani irin jiki wanda ya wuce hankali sai ta yi jiki da yawa ko ta dinga samun matsala saboda wannan jinin ba a fita fitansa lafiya ne lokacin da zai zama bai fita ba kuma bata samu matsala ba shi lokacin da take da ciki domin cikin yana amfani da wannan jinin yaron yana amfani da wannan dama mani ne yake rikidewa sai zama jinin al'ada da nata da namijinta to lokacin da ta samu yaro wannan din ya zama abinci saboda haka ba za a samu al'ada ba lokacin da ta yi ciki haka da lokacin da take shayarwa har sai yaron ya dan yi watanni da yawa sannan sai al'adan sai da lokacin kila ya fara cin abinci amma kafin nan wannan shine abincinsa sai zama ba za ta yi al'ada ba to amma idan babu ciki kuma al'ada yana nan kuma bai fito ba to a lokacin ake samun matsala to kenan Allah ya kaddara musu wannan nifasin saboda fitar da dotti ne daga jikinsu fitar da dotti daga jikinsu to sai zama na fitansa din shine wato shine lafiya to anan cewa an kaddara an kaddara al'ada a bisa ƴaƴan annabi adam gaba ɗaya wani yana kenan tun asalin halittan ƴaƴan annabi adam akwai mata suna yin al'ada mata suna yin al'ada ba daga baya ne al'adan ya fara zuwa musu ba zahirin wannan hadisin to amma abdullahi bin mas'ud an ruwaito daga wurinsa da isnadi ingantacce a cikin musannan na abdurrazzaq ce kanar rijalu wan nisa'u fi bani isra'ila yusalluna jami'an fa kanat al mar'atu tatasharrafu lirrajul fa alqa Allahu alaihinna al haida wa mana'ahunna al masajid Abdullahi bin Mas'ud yace da banu Isra'il suna sallah tare da mata a masallaci a wuri guda sosai sai matan suke nuna wa maza isa suna ta nuna musu isa a masallacin to shine Allah sai jefa musu yin al'ada sai hana su zuwa masallaci a lokacin da suke da al'ada to sai zama kenan akwai wani halin da za su shiga na rauni in al'adan su ya zo ba za su je masallaci ba haka Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa kuma hadisi ne ingantacce amma daga maganar sa ne ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi sai dai wasu malamai suka ce watakila Abdullahi bin Mas'ud yana nufin tsawon haila din al'adan ya daɗe a jikin mace ya zama kwana shida ko kwana bakwai wannan daga kan banu isra'ila aka fara shi amma wannan kuma ba nuna tuntunin wai da ba al'adan kila da kwana ɗaya biyu uku kawai al'adan ya tafi amma daga baya zama mace za ta iya kwana sha biyar ma tana al'ada galibi kuma suna kwana shida kwana bakwai suka ce abin da ya sa za a fassara maganar abdullahi bin Masa'ud da wannan saboda ubangiji ta laba da kistan annabi ibrahim alaihi salam a lokacin da wato ainihin mala'iku suka zo masa mala'ika jibril da mika'il da israfil za su je su halakar da alƙaryan sadum wato su halakar da mutanen annabi ludu to a lokacin cikin tattaunawa da suke yi suna gaya wa annabi ibrahim cewa su an aiko su ne zuwa ga mutanen annabi ludu za su je su halaka su matarsa tana makale ko tana rakuɓe a gefe tana ji to a lokacin kamar yadda ubangiji ta dake ba labari wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat matarsa tana tsaye a kusa da wurin da aka ce za a je a halakar da mutane annabi lutu tsoro sai ya sa al'adan ta ta take kawai sai al'adan ta zuwa. ba kuma daga zuwan al'adan kuma wa basharnahu bi ishaq wa min wara ishaq yaqub sai aka masa albishir zai samu da annabi ishaq bayan annabi ishaq amma zai samu jika annabi yaqub to kaga wannan shi yake nuna a sai mace ba ta yin ciki sai in tana al'ada to da haka zuwan al'adan nan alaman za ta iya ɗaukan ciki ne bayan ta yi shekaru masu yawa ba ta haihu shekara casa'in ko tamanin da wani abu ba ta haihu ba amma da al'adan ta ya zo za ka ce to amma ta shi za ta samu ɗa to idan ko haka ne al'adan ta ya zo ita matar annabi ibrahim to ai kenan tun kafin banu isra'ila su zo duniya a kuma ta suna yin al'ada ba sai a banu isra'ila aka fara ba domin banu isra'ila ai jikokin annabi yaqub ne annabi yaqub shine isra'il ne annabi yaqub kuma jikan annabi ibrahim ne ko a ce ma jikan dan annabi abin nan jikan dan annabi ibrahim saboda haka abin nan jika annabi ibrahim ne to tunda jika annabi ibrahim ne sai matar annabi ibrahim saratu ta yi al'ada kenan tun tuni akwai al'ada kafin banu isra'il su zo su ne jikokin annabi yaqub alaihi salatu wassalam wannan shine ɗaya daga cikin fassaran da malamai suka yi wannan hayan fa dhahikat ai fa hada sai ta yi me sai ta yi al'ada saboda al'ada ana ce mata abdahik amma wasu malamin kuma kaɗan daga cikin malamin tafsiri sun fassara cewa ta yi dariya ne saboda murna za a halakar da wa'annan mutane amma dai an fi fassara da cewa al'ada ta to amma abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn abbas an ruwaito daga wurin sa kamar yadda al-hakim da ibn munzir suka ruwaito da isnadi ingantacce ina cewa annabi da al kana ala hawwa'a bada an uhbidan min aljanna shi al'ada na mace ya fara ne tun daga kan Hawwa'u matar Annabi Adam uwar mu'mine uwar mutane gaba daya a lokacin da aka fidda ita daga aljanna a lokacin ta fara al'ada amma cikin aljanna ba ta fara ba to idan Hawwa'u ce ta fara yin al'ada kenan tuntunin dama akwai al'ada babu wata mata a duniya wanda za a ce a zamanin su babu al'ada duk da akan iya samun mace ko a yanzu wacce ba ta al'ada amma yana da wahala ta haihu to ka ake na a sai tuntunin dama akwai tun da aka halitti mutane ma akwai al'ada lokacin da aka fara halittan wato ainihin halittan mace to wannan yana tabbatar mana dai mata suna al'ada al'aiha ne sai dai abinda zai fi jaye al'adan nan an fara ta tun daga lokacin wato hawa'u sannan ta tafowa sai dai zai ewa a can baya ba sa dadewa suna al'adan kamar irin yanzu da ɗan kwana ɗaya ne ko biyu ko uku amma yanzu kuma suna kwana shida ko bakwai ko fiye da haka to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faqadi ma yaqbil hajj غير Allah ta tufi bil bayt duk abin da alhaji zai yi kije ki faqadi inna ma'anan ajji ko faf'ali kije ki aikata dukkan abin da mai aikin haji zai yi sai dai karki kewaye ɗakin kawa a wata riwaya ta Imam Muslim ali ma yaf'alu al-hajj ko kuma ta Bukhari da Muslim ali ma yaf'alu al-hajj ghayra Allah ta tsufi bil bayt hatta tatahuri kije ki aikata dukkan abin da alhaji yake yi na aikin haji to amma kada ki je ki kewaye ɗakin kaba har sai kin yi tsarki wato har sai al'adan ki ya ɗauke kafin ki ainihin ki je kewaye ɗakin kaba don wannan riwaya ta ce mana ghaira Allah ta tsufi bil baiti kawai ta tsaya bara ki dawafi na ɗakin kaba ba matukar kina al'ada to wannan riwaya sai ta ƙara da hatta ta tsahuri har sai al'adan ki ya ɗauke sai dai zai iya ɗaukan kuma sai ta yi wanka ko kuma ko ba ta yi ba don hatta ta tsahuri zai iya bada ma'anan ɗaukewar jini kawai zai iya bada ma'anan kuma hadda wanka to sai zo mana a wata riwaya kuma ta muslim hatta ta tafili har sai kin yi wanka to sai bayan jinin ya ɗauke ma mace ba za ta kewaye dakin kaba ba har sai idan ta yi wanka tukunna ya zo a sunan na abi Da'ud, daga hadisin jabir da isnadi ingantacce wanda manzala ta so yake mata wasna ima yasna'ul hajj ghayra alla tadufu bil baiti wa la tusalli je ki aikata dukkan abin da alaji yake yi sai dai karki kewaye ɗakin kaba karki kewaye ɗakin kaba kuma kada ki sallah har sai kin yi tsarki wannan ka gane mai al'ada ba ta sallah kenan haka ne mai al'ada ba za ta yi tsawafi ta kewaye ɗakin kaba don su riwayoyin banda wannan wanda suke tabbatar da cewa Aisha radiyallahu anha an hana ta yin tsawafi har sai al'adar ta ya dauke kuma ta yi wanka kuma ba za ta yi sallah ba ma har sai ta yi tsarki din to kuma haka ta yi ta ci gaba da ainihin wato aikin ta har ta ci gaba ta tafi arfa aka tafi arfa da ita daga bada jini ya dauke ta zo ta yi ta zo ta yi tsawafin wannan hadisi yana nuna mana cewa mai haila da mai nifati da wanda yake da hadasi sawa'un abin nan babba ko karami bai da alwala ko kuma janaba tana tare da shi dukkanin su ayyukan haji suna iya yi suna iya tsayawa a arfa suna iya zuwa mina suna iya zuwa abin nan muzdalifa su je su yi jifan jamarat wanda ba shi yake cewa jifan shaitan sannan su je su yi sa'ayi ma tsakanin safa da marwa sai dai tawafi ne kawai ba za su yi ba da rako'i biyu da ake na tawafi domin ya ce abin nan ghaira Allah ta tsufi bil baiti wala tusalli saboda haka kenan sallah ma da ake na bayan dawafin ba za ta yi ba da a ce ta gama dawafi sai al'adan ta yazo to ba za ta yi raka'o'i biyu na dawafin nan ba sai lokacin da ta yi tsarki sai ta yi raka'a biyu na dawafi to amma inda za ta gama sa'a abin nan dawafi ta yi raka'a biyun nan sai al'ada ya zo mata to ya halatta ta je ta yi sa'i tsakanin safa da marwa don shi ba sharɗan ta masa mai ba barki ba don if ma ya fa'alul hajju ghaira Allah ta rufi bil baiti hatta ta tsahuri kaga duk abin da alaji yake an ce ta je ta yi sai dai kawai ba za ta yi dawafi ba ta yi sallah ba a za ta iya safa da marwa safa da marwa ba a sharɗanta masa barki ba ko marar alwala zai yi ko mace mai al'ada za ta iya yi idan ta gama dawafi al'adan ta ya zo mata to amma a lokacin da al'ada ya zo mata kafin ta yi tsawafi to ba ta ce bari da je na yi sa'ayin na huta daga ba kuma na zo na yi tsawafi ba a'a saboda sharaɗin sa'ayi sai an yi tsawafi ina biyo bayan tsawafi ne saboda haka duk za ta hakura da su sai ta yi tsarki ta zo ta yi tsawafi tsakanin safa da marwa sannan kuma ta yi abin da ta yi tsawafi na ɗakin kaba sannan ta zo ta kewaya tsakanin safa da marwa ba za ta ainihin fara wannan wato sa'ayin kafin tsawafi ba don sharaɗin ingancin sa'ayi an yi kaddama bi tsawaf a gabatar da tsawafi kafin sa ko na nafila ko na farilla wannan shine ma'anar wannan hadisin to sai a ƙarshen hadisin aka ce ƙalar aisha aisha sai ta ce wa Zaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala ta sama yayi layya an nisa'ihi daga matansa bil baqar da shanu wato ya yanka shanu a maimakon wato iyalensa yayi iyalensa layya da shanu wannan shi yake nuna mana muhimmancin yin layya da saniya kenan da muhimmancin yin layya da saniya mafi yawan malamai sun tafi wanda kuma shine zancen da yafi inganci cewa raƙumi shi ya fi mahimmanci alayya da hadaya duka sannan mai bi masa kuma shi ne saniya sannan mai bi masa kuma rago sannan tinkiya sai taure sai akuya to da haka ba kamar yadda malikiya suka tafi cewa rago ya fi saniya ba A ai saniya saniya za ta sai raguna bakwai shi yasa a hadaya da layya mutum bakwai za su iya haɗaka su sai saniya su yanka ko raƙumi kamar da ya inganta hadisi ya tabbata hadisi ingantacce amma ba za su iya haɗa kuɗi ko su biyu ne su yanka rago ba saboda kowace saniya ɗaya tana matsayin raguna guda bakwai wannan shekaru na baka a sai rago ya fi mahimmanci a saniya ta fi mahimmanci a kan rago sannan kuma ga hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yace man ikhtasala yawm al-jum'ati ghusla al-janabati thumma raha fi sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badanatan wa man raha fi sa'ati ath-thaniya fa ka'annama qarraba baqratan ومن راح في الساعة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة yace duk wanda ya yi wanka irin wankan janaba ya tafi masallacin juma'a a sa'arsa ta farko ya yi sammako ya tafi tun da hantsi za a ba shi lada kamar ya yanka raƙumi kamar yayi sadaka da raƙumi kamar ya soke raƙumi yayi sadaka da namansa, wanda kuma a sa'a ta biyu ya tafi wato rana ta dan ja kamar karfe goma haka za a bashi lada kamar ya yanka wato ainihin abun nan saniya kaga bai kai na raƙumi lada ba wanda kuma ya tafi a sa'a ta uku kamar karfe sha ɗaya za a bashi lada kamar ya yanka rago kaga shi ma nasa bai kai na abun nan kamar yayi sadaka da rago kaga ladansa bai kai na wanda ya sadaka da da saniya ba kuma sammakon su ma ba ɗaya bane aikin su ma ba ɗaya bane wanda ya tafi kuma a sa'a ta hudu kamar ce maka karfe 12 za a ba shi lada kamar ya yanka kaza wanda ya tafi a sa'a ta ta, ta biyar kamar ce karfe 1 to shi kuma za a ba shi lada kamar yayi sadaka da kwai kaga ladan raguwa raguwa yake yi saboda haka wannan shi ke nuna mana ibada da raƙumi ya fi ibada da me da saniya ibada da saniya ya fi ibada da rago na rago kuma ya fi na kaza kaza ta fi kwai to haka yake alayya da hadaya ma gaba ɗaya kuma mafi yau malamai a haka suka tafi saboda wa'innan dalilai guda biyu da na da na faɗa ah, <clears throat> sannan hadisi na gaba shine wa anha radiyallahu anha qala kuntu urajjilu ra'sa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ana haidun wato wani hadisin imamu no ya abun nan imam bukhari ya ruwato shi a babin da yace babun ghuslul ha'id ra'sa zawjiha wa tarjili wato babin da yake bayanin mace za ta iya wanke kan mijinta da kuma tsefe mata kai babin da ke bayanin mace mai haila mai al'ada ta wanke kan mijinta kuma gashin ba zai zama ya samu najasa ba sannan kuma ta tsefe masa to sai ce wa anha daga Aisha radiyallahu anha Allah yarda da ita qalat tace kuntu urajjilu ra'sa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina tsefe kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana ha'idun alhalin ina al'ada tana da al'ada a jikinta tana haila sannan kuma ta tsefe kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin bai nuna mana a ina ne lokacin manzon ta sama yake ba amma riwaya ta gaba wa fi riwayatin a wata riwaya wa huwa mujawirun fil masjidi Yuduni laha ra'sahu wa hiya fi hujratiha fa turajjiluhu wa hiya wato tana tsefe manzon ta sama kansa wa huwa mujawirun fil masjid shi yana makwattaka da masallaci ma'ana yana mai itikafi yana mujawara a cikin masallaci shine yana itikafi ya shiga masallaci zai itikafi na kwana goma ko makamancin wannan to sai ta dinga ainihin tsefe masa kai to amma shiga masallacin take yi tunda tana al'ada ba za ta shiga masallacin ba sai yace yuduni laha ra'sahu manzo Allah yana kusanto mata da kansa daga cikin masallacin sai zo bakin kowa masallacin sai ya miko kansa kuma jikinsa bai fita daga masallacin ba saboda mai itikafi ba fita daga masallaci sai lalura ko ta bukata mai tsanani shikenan sai miko kansa ita kuma daga ɗakinta wahiya fi ujratiha ita kuma tana cikin ɗakinta domin ɗakinta yana ɗamfare da masallacin tace abunda nan yace faturajjiluhu sai ta tsefe masa kansa wahiya ha'idun alhalin tana al'ada saboda bukatan hakan suna ji ta akwai darusa a cikinsa darasi na farko hadisin dalili ne cewa jikin mace da guminta mai tsarki ne in ba haka manzo Allah ya sa sama jikin mai haila nake son ita jikin mai haila mace mai al'ada ba nuna in ka taba jikinta ka taba najasa sannan baya nuna kuma cewa idan guminta ya taba ka wai sai ka je ka wanke a tana da tsarki ina ji mun yi wannan bayanin a can tukan mu na baya saboda haka kaga ta taba kan manzo Allah sa kuma zai sallah haka ba sai ya wanke ba kuma tana al'ada sannan wannan hadisi yana nuna runguman mace da aka ce ba za a yi ba idan mutum yana itikafi ana nufin jima'i ne da muqaddimatul jima' wato koyi sumbance ta koyi rungumi jikinta koyi sadu da ita shine aka mai itikafi doka wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid Allah ta ce kada ku rungumi matanku alhalin kuna itikafi a masallaci ma'ana kar ku sadu da su kar ku sumbance su kar ku rungume su amma ya halatta ta taba jikinka ta gyara maka hulanka ko ta tsefe maka gashinka ko ta tsaftace maka wani wuri a jikinka duka wannan ba a haramta ba don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hakan ne sannan hadisin yana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi abin nan mace mai haila ba ta shiga masallaci mace mai al'ada ba ta shiga masallaci domin ba don haka ba ai ta shiga masallaci ta tsefe masa kansa din ya fi sauki akan shi yana masallaci ya miƙo kan ita kuma tana waje ta tsefe masa amma ta shigo ciki ta tsefe ya fi sauki to amma da yake mai al'ada ba za ta shiga masallaci ba sai ya zama manzala sama bai zai batta ba shi bai zai fito ba saboda tsefe kai saboda mai mai itikafi ba a fita masallaci sai bukata mai tsanani ita kuma ba za ta shigo masallaci ba saboda mai saboda tana da al'ada to amma saboda tsafta irin na manzala sallama da kokarin gyara jikinsa da gashinsa sai miƙa mata kai sauran jikinsa na cikin masallaci ta tsefe ta tsefe sai ta mayar masa da abin nan sai ta sake kan shi kenan sai da cikin masallaci ya ci gaba da ibadansa wannan kuma kamar yadda mai janaba ba zai shiga masallaci ya zauna ba to haka mai al'ada ma ba za ta shiga masallaci ta zauna ba to amma kuma an ba da daman za ta iya wucewa ta cikin masallaci idan hanyar gidanta yana bi ta cikin masallaci ana kamar yadda ubangiji ta ala ke cewa ya allazina amanu la salata wa antum sukara hatta ta'lamu mata kudu. wala junuban illa abiri sabilin hatta taqtasilu ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku kusanci wuraren sallah alhalin kuna masu maye kuma kada ku kusanci wuraren sallah sune masallatai alhalin akwai da na ba a jikinku har sai kun yi wanka illa abiri sabilin sai mai wucewa kawai mai wucewa zai iya wucewa to haka kaga mai haila ma ta shiga tunda mai mai janaba ma da abun ba a ganin sa a zahiri aka ce bai zai shiga masallaci ba bare mace mai al'ada wanda ga jini nan yana fitowa kaga ita ma ita ta fi cancanta ma kada ta zauna a masallaci to in ko za ta tsefe masa kaya sai ta tsaya a masallacin ko ta zauna to sai dai wucewa kawai illa abiri sabili a bisa ɗaya daga cikin tafsirin wannan ra'ayin sai tafsirin kuma la taqrabu salata kar ku kusanci sallah wa antum sukara alhalin kuna masu maye kar ku je ku yi sallah wala junuban aka mai janaba kuna masu janaba kar ku ce za ku yi sallah hatta taqtafilu ha sai kun yi wankan janaba illa abiri sabili sai dai wanda yake matafiyi ne yana kan hanya janaba ta kama shi bai samu ruwan da zai wankan janaba ba to yayi taimama yayi yayi sallansa saboda haka aya tana daukar tafsirin guda biyu gaba ɗayan su wannan shi ke nuna mai al'ada ba zai yi ainihin wato mai al'ada ba za ta shiga masallaci ba sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa addini musulunci addini ne na me na tsafta addini na tsafta don manzala ta kuma yana itikafi a masallaci ba ko ya zo sallah ne ko karantarwa itikafi ka san ka zo ka zauna a masallaci ne saboda ibada tsantsa to amma duk da haka idan gashinsa ya duddunkule zai sa aisha ta tsefe masa gashin ta tsefe shi da matsefi saboda tsafta saboda haka babu kyau ka dinga barin gashin ka fututu ko a mutse, ba tare da kana gyara shi ba addinin musulunci addini ne na na tsafta sawa'un wannan gashin kai ne ko gashin gemu ko gashin saje da gemu da da kai dutse ne dole ne ka dinga tsaftace shi haka addinin musulunci ya ainihin tanada amma sabanin mutanen mu za ga galibi suna barin gashi kuma ba sa tsaftacewa ba su damu da take shi ba ba su damu da gyara shi ba sai ga mutum gemu sunna ne kuma gemu ado ne don Aisha tana rantsewa tana cewa abin nan wa billazi ko wa billahi allazi zayyana rijala billahi ta rantse da Allah da yi wa maza ado da gemu haka take cewa sai gemu ado ne to amma in ka bar shi fututu ba ka tsaftace shi ba ka ba abin nan tsefe shi to gemun ba zai zama ado ba sai zama wani kazanta sai sa ni mai gemu in ka ganshi ba za ka so ka sake ka sake ganin sa ba saboda baya gyarawa sai kaga fiskansa babu kyau kwata kwata sai ga yana ta samun matsala da iyalansa da matansa su gashin ya dame su to Allah ka gyara gashin kan nan ko ka duka bai damu da wannan ba in ka kalle shi kai ma zaka ga abun bai maka ba to gemun da ya zama ado ga maza Allah ya ba maza gemu don su yi ado da shi kai kuma baka gyara shi kaga ya zama kazanta kenan ba ado ba saboda haka ustazai sai su kula sosai da dukkan wanda ya ajiye gemu <laughs> gemu ado ne gargaja ne kana da kum ɗinka na tace gemun ka koyaushe a gida kana da shi in za ka yi tafiya kana da shi yana aljihunka ko alwala ma kai ya kamata a ci ko ɗan ƙaramin kum a aljihunka in kai alwala ma gemun naka zai ɗan wargaje haka sai ka fito da ɗan kum ɗinka ka gaggyara ka gaggyara ka sa aljihu ka shiga masallaci tsafta ne abu ne mai kyau to manzo Allah yana itikafi ma kaga dai ba wurin ado bane a itikafi ya sa tsaife masa kansa kaga ne yana maka muhimmancin me muhimmancin gyara gashi sannan kuma hadisi yana nuna mana yadda manzala ta sama yake mu'amala da iyalansa ba irin yadda mu muke mu'amala da iyalanmu ba ne komai kawai kai za ka yi wa kanka ba abin da matarka za ta maka kaga manzala matarsa tana tsefe masa kai kaga tana tsefe masa gemu saboda haka babu laifi ko kuma abu ne mai kyau wata ranka ce matarka ta zo ta tsefe maka kanka ta tsefe maka gemunka kaga dai wa aiki ka sa ta amma daɗin da za ta ji ba kaɗan ba ne ita kanta tana jin daɗi kai ma kana jin daɗi ba laifi matar ka taimaka wanka ta shafa maka mai a jikinka ta tsabtace maka ta sa maka kayan ka ma in ta kama ta sa maka tufafinka da hulanka da komai ta gyaggyara ka ta tabbatar komai yayi daidai kafin ka zo fita wannan mu'amala mai kyau ne musulunci ya zo da ita manzo Allah ya sama yana yi wa sa irin wannan mu'amala kar ka dauka ko wani abu ne na zamani kuma wannan din shi yake kawo zaman lafiya a tsakanin iyalai shi yake kawo zaman lafiya amma in ka kaurace duk irin wannan abubuwan to sai zama kuma babu nishadi a rayuwarka da da iyalinka sannan wannan hadisi yana raddi wa yahudu ta yanda suke mu'amala da matansu idan suna al'ada su yahuda idan mata na al'ada sai a ce a fidda ita daga gidan gaba daya mm, ba za a ci abinci da ita ba ba za a zauna a yi hira da ita ba ba za a kwanta da ita ba kawai su kyamanta suke gaba daya da musulunci ai ya san mutuncin mutane kuma ai mutum ba ita ta me ta tsorawa kanta wannan abun ba sai dai a sa mata ka'ida na tsafta amma yaushe za a kyamace ta a kaurace mata ita ta sawa kanta ne ba ita ta sawa kanta ba hadisi ya tabbata kamar da imam muslim ya ruwaito hadisi daga anas bin malik yace annal yahuda kanu idza habat al mar'atu lam yu'akiluha fa qala isna'u kull shay'in illa nikah wato yahuda sun kasance idan matarsu tana al'ada ba sa cin abinci da ita to kai daga ba da al'adan ma baka ci abinci da ita ba sun kasance idan matarsu tana al'ada ba sa cin abinci da ita ka nan idan ba ta al'ada suna cin abinci da ita in tana al'ada sai su kaurace mata to sai manzo Allah sama ya ce a'a wannan ba ba gaskiya bane ku je ku yi dukkan komai abin da za ku yi da iyalan ku suna al'ada sai dai ba za ku sadu da su bane to kaga musulunci kuma ko mai al'ada ma ana cin abinci da ita to kai kuma ba ta al'ada ma a kofar gida kake ci abincin ka kai kare A wannan shi ma ɗebe kewa ne da iyali ka ci abinci tare da ita yana da kyau to kaga yahudawa da suke kyaman iyalinsu, to musulunci sai zama babu wannan kwata-kwata ba za a ce mace kawai don tana al'ada kenan ta zama abin zubarwa ba ta zama kamar bola ba musulunci bai yadda da wannan hadisi na gaba wa anha radiyallahu anha qala kana nabi sallallahu alaihi wa sallam yattaki fi hajri wa ana ha'idun thumma yaqra'u al-qur'an Aisha radiyallahu anha tarwaito wannan hadisi Imam Bukhari ya toshi a babu qira'atir rajuli fi hajarin ra'atihi wa hiya haid babin da ke bayanin ya halatta mutum yayi karatu yayi qira'a ya karanta alqur'ani yana kishingide akan cinyar matarsa tace wa anha wato matarsan kuma mai haila wa hiya haidun tana haila ga kazanta tare da ita amma ka gida a kanta ka kwanta kan cinyanta kuma ka karanta alkur'ani ya halatta a shari'ar musulunci wa anha radiyallahu anha an wato daga Aisha Allah yarda da ita kala tace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yattaki'u fi hajari yana kishingida akan cinyata wa ana haibun alhalin ina al'ada ina jinin haila thumma yaqra'ul qur'an sannan kuma ya karanta alqur'ani kaga ya nuna baya kyamanta kenan ba ma magana ya kishingida a cinyanta ya bacci ba ko ya ci abinci ba ko ya yi hira da ita ba ya karanta ma alqur'ani kaga mace don tana al'ada ba abun kyama bane to wannan yattaki'un nan ya zo an fassara shi a wata riwaya wata Imam Bukhari kana ya al-Qur'ana wa ra'suhu fi hajari wa ana haidu ina karanta alkur'ani kansa yana kan cinyata alhalin kuma ni ina al'ada kenan abin da ake nufi yana dora cinyansa abun nan kansa akan cinyan Aisha ya ci gaba da karanta alkur'ani wannan kuma ya sha mai mai ko ba karatu alkur'ani ba ko tafiya aka yi manzo Allah yana jin bacci sai Aisha ta zauna a tsora kansa akan cinyan Aisha ya bacci kuma sabai har su same shi a wannan hali din ba wani abun kunya bane mu a al'adar mu ne a zahiri a sarari ko a gidanka aka samu ka kwanta akan cinyan matarka kana bacci ko mace ne dan shigo za ta juya da gudu ko yan uwanka suka shigo sai wannan wani irin abu ne wannan ai kunya ne wannan al'adar mu ne ta bada haka amma ba musulunci ne ya haramta ba kuma hakan iya yana da kyau to don kana gudun kada hakan ya zubar ma da mutunci sai kai asirrante a falon ka, ko a ɗakinka a inda babu wanda zai ganka ka kwanta kan cinyar matarka kai bacci wannan yana da kyau za ta ji daɗin hakan kuma kai ma za ka ji daɗin hakan amma ka zo ka yi a sarari ko shakka babu al'adan mu zai zama wani damuwa amma a al'adan sahabban manzala ta sama ba matsala bane wannan lokacin ana yin hakan. ya maimaita kuma ba sau ɗaya ba sau biyu ba a hali wato ainihin na tafiya to wannan kenan hadisi yana nuna mana cewa ya halatta mutum ya kishingida akan cinyar matarsa alhalin tana al'ada kuma ya karanta alqur'ani ya karanta alqur'ani babu wani abun kyama a ciki babu abun kyama ibnu daqiq al-eid yace fi hadha al-fi'l isharatu ila anna al-ha'iba la taqra'u al-qur'an ibnu daqiq al shi a fahimtansa wannan hadisin yana nuni cewa mace mai al'ada ba ta karanta alqur'ani me yasa yace li anna qira'ataha kanat ja law ka law anna qira'ataha kanat ja'iza lama tuhiman fina'ul qira'ati fi hajariha yace da a ce karatun mai al'ada ya halatta ai da ba za a yi tunanin ma cewa wai ya halatta a karanta alqur'ani akan cinyanta ko bai halatta ba sai an buƙaci wani dalili ai manzon Allah yana yi wannan shi yake nuna kenan a sai mai haila ba ta yi tunda har ana tunanin ma wani daban ma ya kwanta kan cinyan ta karanta alkur'ani ana ganin kaman an hana ne ce to za yace da a ce asali mata suna karanta alkur'ani a zamanin manzala sama in suna al'ada to ai da bara ma a tsaya ana maganan wai to karanta qur'ani akan ta tana al'ada halal ne ko haramun ba shi haka yake fahimta amma dai an bashi amsa cewa abin da yasa za a tambaya ya halatta ko bai halatta ba an gina abun ne a bisa hana ƙira'a a wuraren da ake kyama man'ul qira'ati alal mustaqzarat ko alal makanil mustaqzar yanzu ba ka zo kan juji ka zauna kana karatun qur'ani ba za a ga abun wani iri ne ko ka je wani wuri bakin kwata ka sa kwata a ka. ina nufin lambato wanda ake zubar da dotti na gida ka zo ka sa shi a gaba ka bude qur'ani kana karatu ba kai ma za ka ji abun wani iri kamar baka girmama qur'ani ba to wannan tunanin cewa alkur'ani ba a karanta shi a wuri mai kazanta kuma mace mai al'ada tana tare da kazanta mana tana tare da kazanta so sai ne yake tunanin to ai ba za ka manna jikinka da mace ma baka karanta alkur'ani shi yasa aka amma ba ana nufin cewa ko kasancewan ana tunanin mace mai al'ada haramun ne ta ta karanta alkur'ani ba wannan ko in haka ne sai ke nuna kenan babu dalili a wannan hadisi na cewa mace mai al'ada ba za ta karanta alkur'ani ba za ta karanta amma da karanta da ka abubuwan da ta haddace domin kada haddan ya zube mafi yawan malamai sun tafi akan wannan cewa mace mai al'ada tana karatu alqur'ani don kada haddan ta ya zube amma mai janaba ne ba zai karanta alqur'ani ba saboda janaba ba ta daukar lokaci amma al'ada tana kai kwana biyar kwana shida kwana bakwai wata ma kwana goma ai haddan zai zube to sai ta ci gaba da hadda amma taba alqur'ani ne ba za ta wato taba ba a mafi a mafi yawan malamai sannan imamun ya ce fihi jawazu qira'ati bi qurbin najasa hadisi yana nuna ya halatta a karanta alqur'ani a wuri wanda yake kusa da najasa ga najasan a gefe ga wannan wurin kuma mai kyau ne ba a kusa da wurin najasan ya halatta ka karanta alqur'ani ba haramun bane sai dai inda zaka nisanci wurin da haka ya fito haka aka fi so ya zama ba wuri ne mai kazanta ba sannan kuma imamul qurtubi shi kuma ya samo dalili ya samo wani hukunci daga wannan hadisin ita wannan hadisi yana nuna cewa marar lafiya ya halatta ya jingina da mace mai al'ada ya yi sallah idan tufafinta mai tsarki ne kaga tunda an jingina da ita an yi karatun alkur'ani da shi kenan mutum bai da lafiya ba zai iya yin sallah a tsayin ba ma ai a zaune ba ba tare da ya jingina ba sai matarsa ta zo ta bayansa ta ɗaga shi sai jingina da jikin matarsa kuma alhalin tana al'ada kuma ya yi sallah kuma sallan ta yi tunda karatun qur'anin ba a ji kyaman a yi shi ba ana rike da ita yana rike da abun nan ana jikin mace mai haila ba to kuma ai sallah ma ba za a ji aman yin sallah a haka ba saboda haka mara lafiya zai iya jingina da matarsa ya karanta ainihin wato yayi sallah tare da karatun alqur'ani wannan ba matsala bane hadisi na gaba an ummi salamata radiyallahu anha qalat بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مبتجعة في خميشة إذ خفت فانسللت فأخذت ثياب حيبتي قال أنفست قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة وانا حديث إمام النووي أبونا إمام البخاري أروتوشي أو بابي جيتي باب من سمن نفاس حيضا باب وندي أما تجنين بيكي دحيلة فما أنا أكتين باب من سمن حيضا نفاسا يكسر sai ta taqdimin sa akhiri babin wanda yake ambaton haila da nifasi a faɗi nifasi ko ana nufin haila don hadisi, ya zo da kalman nifasi ne amma haila ake nufi an ummi salamata daga ummu salama radiyallahu anha Allah yarda da ita qalat tati baina ana ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam nan tsakanin ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallam. ummu salama mun sani matar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam tace ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubtaji'atun ina kunce wato tare da shi fi khamisatin a cikin burgo wato tana tare da mazala ta sama a cikin burgo tana kwance da shi ranan kwanan ta kenan khamisa shine kisa'un aswad lahu alamun wato burgo wanda yake baki kuma yana da zane-zane ana yin sa da sufi wato gashin abun nan eh, gashin tinkiya kuma ana yin sa da wani abu daban ko auduga ko makamancin wannan to sun suna lulluɓe dai a cikin burgo tare da mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce izhibtu kawai sai al'ada na ta zo kawai sai ga al'adan ta ya zo ta ce fansalaltu sai na sulale ma'ana na fita a hankali a goyi ba tare da manzo Allah ya sani ba ba na son ya sani imamu ya yace watakila ta yi hakan al'adan ya zo maza maza ta fita domin kada jini ya bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ta dan ji nauyi ce ai al'adan ta ya zo maza maza sai ta je ta koma domin ta ainihin ɗaura zaninta kafin ta dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Uji da ta zame ta fita daga cikin mayafin ta ce fa akastu siyaba hizati sai na karbi wato tufafi sai na je na ɗauki tufafin hailana wato tufafin da nake sawa a lokacin da nake haila ko kuma ka ce haibati kowanne an faɗa siyabu haibati tufafin hailana ko siyabu haibati tufafin hailana duk ma'anan sa ne amma a wajen fassara yana bambanta in an zo sharhi in an ce siyabu haibati ana nufin tufafina da nake daurawa a lokacin da nake wato ainihin al'ada in an ce siyabu hibati kuma tufafina da na tanada don ɗaurawa a lokacin da nake nake al'ada kaga ma'anar duk dai kusan wato kusan ɗaya ne tace saboda haka sai ne maza maza na fita na jin ɗauki tufafina da nake sawa a lokacin da wato nake al'ada na ɗaura kala sai manzo Allah sama ya ce anafisti al'adan ki ne yazo kaga nan ba biki yake nufi ba al'adan ki ne yazo mun faɗa a can baya cewa abun nan fistin nan yana zuwa da ma'anan al'adan ki yazo ko kuma jin bikin ki yazo kuma muka ce ana gina shi a ce na nafisti idan ana nufin al'ada a ce nufisti in ana nufin jinin biki sai dai wasu malamai sun tafi akan cewa za a iya cewa nufistin ma ko da ainihin wato jinin al'ada da al'ada da biki duk ana cewa nufisti kamar yadda abu hatin ya hakaito daga asma'i wani malamin luga to sai ce a nufisti al'adan ki ne ta zo miki Wulfu ta ce sai na ce na'am al'ada na ne ya zo take gaya manzo Allah ta san ta ce fada'ani sai manzo Allah ya kira ni yace dawo ki dawo wajen kwanciyarki faqtajatu ma'ahu sai na sake kwanciya tare da manzo Allah ta sama fil khamila a cikin burgo wato ta sake dawa inda take ta je ta daura tufafinta na al'ada ta daura kwarjallenta zaninta sai ta sake dawa ta kwanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan can an ce abin nan khamita nan kuma aka ce khamila duk ma'anan su ne duk burgo ake nufi sai dai khamisa burgo baki wanda yake da zane-zane amma khamila kuma burgo baki wanda yake da geza-geza wancan kisa'un aswad lahu a'lam shi khamisa burgo baki wanda yake da zane-zane khamila kuma kisa'un aswad lahu ahdab wato burgo baki wanda yake da wato geza duk ma'anar kaɗe ne Sai sai ta sake dawowa wato ainihin wurin kwanciyanta ta kwanta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi yana nuna mana ya halatta mutum yayi bacci tare da matarsa alhalin tana al'ada tana al'ada ta je ta sanya tufafi ta kwanta tare da shi kuma a cikin mayafi guda ɗaya kuma zai iya taɓa jikinta ya ji daɗi da jikinta sai dai saduwa da ita ne ba zai yi ba ta sa tufafinta ta zo ta kwanta ta ɗaura zaninta ta zo ta kwanta tare da mijinta don manzon Allah ta sama ya yi haka tare da Aisha kuma ya yi tare da wato Ummu Salma sannan hadisin yana nuna cewa mustahabbi ne mace ta riƙe wani tufafi wanda za ta keɓance shi tana sa shi a lokacin da take al'ada saboda al'ada yana ɓata tufafi sai zama tufafin lokacin al'adanta daban wanda take sawa kuma daga baya bayan ta yi tsarki kuma daban saboda tsoron kada jini ya ɓata tufafinta gaba ɗaya zama ko lokacin da ma take al'ada ba ta al'adan ma tufafin sai zama akwai alaman wato dotti na jini jini ko alaman wani jini jini tare da shi shi yasa ummu salma ta koma ta dauko tufafinta wanda take sawa ko zaninta da take daura lokacin wato ainihin al'adanta sai dai wannan illan a yanzu kusan ta kusan gushewa domin mata sun samu ci gaba ba irin na dawa, ba sai da za su iya kimtsa kansu mace har ta gama al'ada ba tare da wato jini ya diga a jikin zaninta ba suna da abin nan datan din ana yin kunzugu ana sa auduga ana sa wani kyalle a toshe farjin ta yadda jini ba zai zuba ba amma duk da haka yakan iya ainihin wato taɓa tufafi to amma yanzu kuma an samu ci gaba wanda za a iya sa wani abu da ake cewa always wanda shi na musamman aka yi shi saboda wannan zai iya tsotse jinin bayan an sa shi a sa karamin wando a zuwa tsora wani wandon ma a kai sai ka gama ce babu wani abu da zai taɓa ainihin zanin ta in ba tsautsayi ba to sai kaga kowane irin ado za ta iya yi a lokacin da take al'ada ba tare da an gane ba amma irin da da ba a ci gaban ba ba irin wannan ci gaban ba to sai kaga yana bata musu ainihin zannuwan su to sai su ware zannuwa na musamman wanda ake daurawa a lokacin da wato ake al'ada amma irin yanzu kuma sai ya zama kenan wannan illa din wato kusan ta kusan gushewa amma duk da haka idan mace din jini yana bata mata zani to bai kamata a ce kowane zani take daurawa a lokacin da wato take al'ada ba mala yace ana aisha ta radiyallahu anha qalat kuntu aqtashilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wa sallam min ina'in wahidin kilana junubun wa kana ya'muruni fa attaziru fa yubashiruni wa ana haidun wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aqtiluhu wa ana haidun wannan hadisin imam an-nawawi ya ruwaito shi a wani babi da yace babu mubasharatil haid babin da yake nuna ya halatta a rungumi mace mai al'ada wato mijinta ya rungume ta an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah yarda da ita ta tace kuntu aktashilu na kasance ina wanka anani wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sama min ina'in wahidin daga ƙwaryan wanka guda ɗaya kilana junubun kuma kowanne mu yana da janaba a jikinsa kowanne mu yana da janaba a jikinsa wannan mun karanta shi a baya yadda manzo Allah sama yake wanka da iyalensa alhalin yana da janaba da dukkan ruwayoyin da suka zo hannayensu na sabawa ko su ɗebo tare ko makamancin wannan da bayani da abin da hadisan suka kunsa amma nan da yace kilana junubun kowanne mu mu biyun junubun mai janaba ne wannan shi yake nuna kalmar junubun ana faɗanta ga jam'i ana faɗanta ga mutum ɗaya ana faɗanta kuma ga mutane biyu kaga kilana mutum biyu ne a ce junubun ko kuwa ce ka ce ana junubun ni mai janaba ne Za ka ce hum junubun shi yasa Allah ta ce wala junuban illa abiri sabini kuma ana magana da mutane da yawa saboda haka mutum da yawa mutane da yawa junubun masu janaba mutum da yawa junubun mutane biyu ma za ka iya cewa wato ainihin junubun to ba sai mun maimaita abin da muka faɗa akan wankan manzala su sama da tare da iyalinsa ba sai ce wa kana ya amuruni manzala sama ya kasance yana umurta na ta ziru. sai na sa kwarjalle na in ina haila fayubashiruni ya rungume ni wa ana haidun alhalin ina haila in haila na ta zo sai ce in je in daura kwarjalle na zani na wato gyauto na in daura in rufe daga cibiya ta zuwa gwiwata sannan kuma sai rungume ni kuma alhalin ina haila wannan shi ke nuna kenan ya halatta mace mijinta ya rungume ta alhalin tana haila wata ma wani ma zai tambayi manzo Allah sallama yaya matata menene yake halatta mini dangane da ita idan tana al'ada manzala ce murha tazurwa wa ka bi alaha ka umurce ta ta daura kurjalle wato tsakanin cibiyanta da gwiwanta ka je ka ji daɗi da samanta kaga babu matsala amma ba a yadda ka ji daɗi da wato ainihin kasanta ba wannan hadisin kamar yana fassara mana ayar da take cewa wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adhan fatazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tataharna fatuhunna min haythu amarakumullah suna tambayan ka dangane da al mahid haila ko wurin haila ya za a yi da matan ubangiji ta ya ce ka gaya musu haila kazanta ne ku nisanci mata a lokacin da suke al'ada kar ku kusance su har sai jinin ya ɗauke sun yi wanka to kaga wannan shi yake nuna kenan mace mai al'ada ba a saduwa da ita to amma a ina za a kusa ba ba kuma yana nuna za a ba za a kusance ta kwata kwata ba don manzon Allah yana kusantan iyalinsa sai dai baya saduwa da su ne ko kaga wannan hadisi yana fassara maka zaka iya kwanciya da ita zaka iya taba jikinta zaka iya rungumanta amma saduwa da ita ne ba zaka wato ainihin ba zaka iya yi ba manzo Allah sallama wato yana son ya koya al'ummar sa yanda ake kwanciya da mace idan tana al'ada sai sai ta sa ainihin wato kurjallenta ta sa kurjallenta sai ya ainihin wato rungume ta ko kuma ya ji daɗi da ita wannan bayani akan yadda mace ake ake ainihin mu'amala da ita shi dai manzala ta sama duk hadisin da suka zo mana sun zo ne akan cewa yana sa su tsaura zanin su ya ji daɗi da su da sama amma tsakanin cibiyan su da gwiwan su manzala ta sama baya tabawa to duk da cewa wasu malamin sun tafi cewa za a iya jin daɗi da wannan ma amma banda a sadu da ita ta farji ko kuma a ji daɗi da duguranta, wannan kuma rana ta insha Allah za mu bayani akan sabanin da ainihin malamai suka yi a fassara hadisi na gaba saboda babu lokaci yanzu amma dai abin da ya fi yafi ya fi zaman lafiya fita daga shakka kar ka je ka faɗa haramun ka umarci matar ka ta sa wando ko da gajeren wando ne ko ta ɗaure ainihin daga cibiyanta zuwa gwiwanta ko ta sa dogon wando a lokacin da take al'ada sai ka ji daɗi da ainihin wato saman ta ka rungume ta ka ji daɗi da ita domin kada tsautsayi ya sa ka je ka sadu da ita ka faɗa cikin haramun sannan Aisha ta ce wa kana yukhriju ra'sahu manzo Allah ta ya kasance yana fitar da kansa ilayya zuwa gare ni wa huwa kifin alhali yana itikafi a masallaci sai fito mini da kansa fa agasiluhu in wanke masa kansa wa ana haizun alhalin ina al'ada ya fito min da kansa sai in wanke kan alhalin kuma ina al'ada kenan wannan ba matsala bane bare sa a ce ai kansa ya zama wato najasa saboda mai al'ada ta wanke masa kai ba wato wancan kamar hadisin bayani tana tsefewa wani lokacin kuma ta wanke masa kai wannan duk dai tsafta ne karka ban karka bar karka bar kanka baka wankewa ko baka tsefewa ko gashin ka baka wanke shi baka tsaftace shi baka tsefe shi wannan ba koyarwa ce irin ta addinin musulunci ba addinin musulunci addini ne wanda yake na wato ainihin tsafta mu koyi tsafta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauran bayanai na mace mai haila insha Allah sai a darasi na gaba وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله mai tambaya ta farko ya ce malam ya halatta mutum ya yi kiwon tattabaru saboda wasu daga cikin illoli da suke da shi firewa suke yi su je gidajen jama'a su ci shanyan su da makamantan iya haka ba za a iya kama ta daure a waje ɗaya ba bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah idan har suna cutar da mutanen anguwa suna cinye musu dan shanyan su da suka yi na abinci kuma barna mai yawa to baya halatta sai a ɗauki mataki na yadda za a shingace su ba za su fita daga inda suke ba ko kuma je a yi kiwon su a inda ba za su shiga gidan wani ba amma mutum ya dan shanya mace ta shanya dan shinkafa za a yi girki a ce ta saba rusu su jira a kai su cinye kusan rabin sa ko kashi ɗaya cikin uku ko shakka babu wannan akwai cutarwa baya halatta saboda haka mai kiwon ta tabaru sai ya ɗauki matakai. karatu fatiha a sallah a sallan bayyane ko a sallan ɓoye a karanta bismillahir rahim kafin a karanta fatiha eh, bismillah ba wajibi ba ne a karatun fatiha saboda zance mafi inganci bismillahir rahim ba aya ce a cikin fatiha ba domin wasu malaye sun tafi aya ce a fatiha amma zance mafi inganci ba aya ba ce saboda ubangiji ta ce qasamtu salata baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala wa idza qala alhamdulillah qala Allahu asna alayya abdi to kaga har zuwa ƙarshen hadisin Allah ya ce ya riba fatiha tsakaninsa da bawansa shine ma'anan as-sala idan bawa ya ce alhamdulillah sai Allah ya ce bawa na ya yabe ni alhamdulillah rabbil alamin yace ar-rahman ya ce majjadani rabbi bawa na ya girmama ni haka nan har zuwa ƙarshen fatiha din to kaga inda a ce bismillah yana daga cikin fatiha da ubangiji ta ala ce qasamtu salata baini wa bayna abdi sai ce wa idza qala abdi bismillahir rahmanir rahim qala allah sammani abdi to kaga bai zo a nan sai ya ce in ba ya ce bismillah sai Allah ya ce ba na ya ambace ni to bai fadi bai zo sai aka fara daga alhamdulillah wannan shi yake nuna fatiha daga alhamdu take fara ba daga bismillah amma yin bismillah a sallah kafin a karanta fatiha mustahabbi ne kuma a sirrance ake yi don ya tabbata manzo Allah sallallahu yana yi a sirrance ya halatta kai amma ba wajibi bane na'am ya sake rubuto bayani akan waya notice yace ban karanta bayanin na faɗa daidai ba daidai ba yadda na karanta ba daidai bane yace malam shi fa mai sai da notice shi kanshi bai san abin da yake saye da ba haka ba shi ma kanshi mai sayan bai san me yake saya ba sai bayan iya bar gaban mai sayan tukunna sa'annan a haka ne ya jefa memory card da sim a ciki sannan wanda ya saida masa bayan bai san akwai memory da bitin din a ciki ba ya ce kuma nashi ne ya dawo masa da shi shi ne tambayan da ya satin da ya wuce to wannan tambayar mun ansa ta satin da ya wuce ina ji mutum ya kai goma suka bugo min waya suka ce ba a fahimci tambayan ba mun ba da ansa a gwargwado abin da muka fahimta ni abin da nake zato wayarsa ne ta hannunsa da yake amfani da ita sai sai da ita ya manta bai cire sim ɗinsa da memory ba shi kuma sai yace ba zai da masa da shi ba kaga in zaka sai da wayar ka kuma ko shakka babu inda ta hannunka ne zaka cire sim din ka saboda nambobin ka da memory saboda abin da ka ajiye a cikin memory card to kaga sai na bada amsan cewa dole ya miyar masa daga baya sai aka ce a ai wannan wayan wata waya ce da ake sayarwa ga yadda sifofin ta yake ana ce mata notice ko ba na ɗauka notice ma aka ce <laughs> notice ita baka jarrabawa haka za ka sai ta to wannan da yake cewa wai shi ma bai san me yake sayarwa ba wanda yake sai bai san me ya saya ba in dai zan baka amsa a bisa da ka faɗa na sai ce to haramun ne sai da wannan wayan da ya zama ul majhul wato sai da abun da baka san ma me ka saya ba wannan haramun ne a addinin musulunci to sai dai ban yadda hakan din bane shi yasa ba zan haramta ba wato kai ka san abun da ka sayar kuma shi ma ya san me me ya saya ya sayi gongom ne ko ba gongom ake cewa ba abu eh, ka sai abu ne kamar mota ne ta buga ba za ta iya tafiya ba sai ka zo ka sayar ka sayarwa wani ka sayarwa wani ita zai je yanka ta ne ya sai da ita ko kuma zai je ya gyara ta ya hau amma dai ba ta motsi ba ta tafiya na'am to ba su haɗu ba to menene wannan din sai abin bayani ke zai ba zuwa to ba ina zuwa a lullube yake kuma yaye ya san waya ya sai yayin alulube ne hmm. Yawa abunda na fahimta waya ce ka san waya ka saya amma ba za ka jarraba ta ba ko ba haka bane a ah, to ya za ku ce ba daidai ne bayani da na yi ba ai na fahimci abun in ka ce min bai san me ya saya ba fa an lullube abu ne a cikin takarda ko kwali kai ma baka san me ka saya ba sai ka bude wannan caca ne haramun ne ka san waya ka saya amma mai kyau ce mara kyau ne baka sani ba kuma ba haka bane ba komai duk ana sai da rediyo irin sa ana sai da TV irin sa ko me ne ma shi ne ma kwatance da gongon din mota akwai wanka saye ta ka je ka tada ita ka saye ta dubu ɗari ka je ka tada ita ka saye ta dubu ɗari uku ko ɗari hudu akwai wani kuma ta sai yanka ta za ka yi kila ka yi asara ma ya halatta kuma ka saya domin abin da ya sa abin da ka gani ne ka saya shi wannan abu dama za a sai da shi a matsayin abu wanda ba ya yi ne second ne kuma ba ya yi sai dai in ka dace zai iya yi zai iya yi in ka dace amma asali za a saye shi akan ba mai yi ba ne, shi yasa ma za a ce bara ka gwada ba inda an san in ka gwada zai yi mai zai hana ka gwada babu da zai hana ka gwada so da haka wani gungun na abubuwa ne ake kawo su daga wani wuri sai a zo a sai da su a gungun ɗinsu kai kuma da ka zo saya da ka saya ne a matsayin gongon din ka za zaka iya dacewa yi eh, zaka iya bai dacewa to wannan ya halatta me yasa zai halatta saboda ka gani da idon ka ka saya ba wani abu ne aka lullube maka shi ba sannan na biyu ba wai an sayar maka shi a matsayin mai yi bane inda an sayar maka a matsayin waya ce mai kyau wanda za ta yi amfani kuma aka ce karka goda to kaga wannan ya zama akwai mai a ciki akwai garari a ciki zaka iya zuwa ka bude zama ba ta yi kaga an ce ka kenan wannan sai zama haramun amma asali ma ka saye ta a matsayin wani gwangwantin abu ne wanda ba ya yi amma akan yi dace ya yi to in ka je ka samu yayi wannan ba matsala bane in ma bai yi ba ba matsala bane ka je sayar maka robobin da wayoyin da ke ciki da karafunan da ke cikin wayan da kuma gilasin da ke cikin wayan na fata an fahimta ko ba haka ake da shi ba tun aka ce ba ka gwada ba ai kawai dama za ka sayi gongomin ne da robobin da wayoyin da wannan gilas da ke saman wayan shine ka saya shi sa ma ake cewa ba batur ma ko sawa'un da batur din ko ba batur kai dai ka sai a matsayin ka sai gongon din waya ne kaman kaya ne na bola ka je ka saye su sun gama amfani a wurin mutum ka je ka saya ka je ka saya kai kuma akwai amfani da za ka yi da shi idan ka bude ya zama na tayi wannan kuma kai ka jiyo wannan kuma kai ka ci in kuma ba ta riba ma to wannan kai ba matsala ba ne domin da a ce tana yi an tabbatar tana yi ba za a sayar maka a wannan farashin ba ko za a sayar maka in an san kana yi ba za a taɓa yadda a sayar maka wannan farashin so saboda ba ta yi ne a mafi jihar zato ba za ta yi ba sai aka sayar maka gwangon ɗinta a wannan farashin ya halatta a saye ta ya halatta ka je ka saya duk in guda ɗari ne ba ka je ka haɗa su ka saya ka je ka bibbincika wanda ya ta gyaru ka gyara ta ka sai da ita wanda ba ta gyaru ba kuma in za ka warga za ta ka sai da kayan cikinta kamar da ake yanka mota ka je ka warga za ka sai da kayan cikinta in ka samu tana yi kai tsaye ka sai da ita wannan kasuwanci ya dama kasuwanci ka shahada ne za ka sayi abu ne ko za ka ci riba ko za ka faɗi shi yasa ɗan kasuwa yana faɗuwa yana cin riba shi yasa aka halatta masa ya ci riba saboda yana faɗuwa amma babu tata a ciki domin ba dunkule abun aka ɗaure shi aka lullube shi baka san meye bane ka saya ko wayar ne aka ce waya ce amma ba a iri ba aka lullube ta ya zama haramun don ya zama bai ulmajahul amma ka ganta ka juya ka san samson ne ko nokia ce ko tekno ne ko wani abu daban duk ka riga ka gani kuma an ce maka ba za ka taba ba dama ba mai yi bane kenan za ka sai ta a matsayin ba mai yi bane sai dai in ka dace ne za ta yi ina ina ina tamani haka ne ya halatta sayan wannan wayan kuma ya halatta a sai da ita na'am ai ban gama ba da amsa ba ma ai na dade ina amsa fatawa don na sani ban manta ba ina yi daki daki ne <laughs> don wani zai so ya ji me ma hukuncin sai da wayan ma tukunna yasa na fara da wannan don kar na manta shi na ake fika ne ka tuna min da fatawa yanzu rikici shine ya sai da irin wannan waya kuma ciniki ne na halal sai da ya je shi wanda aka sayar wanda ya bude sai ya samu memori da sim a ciki sai zo ya gaya wa wanda ya sayar masa ya ce na sami memory da sim a cikin wayan nan sai ce to ka kawo mini memori card din da sim din shi kuma yace ba zai bayar ba to yanzu waye yake da memori card da sim a nan wanda ya sayar ne ko wanda ya saya amsa shine wanda ya saya kaga fatawa ta canja kenan ba kamar yadda na bayar wancan satin ba don alhukumu ala shay'i far'un an tasawuri ba za ka iya ba abu hukunci ba sai ka suranta shi kaga yadda yake in ka suranta shi to nan ne za ka iya ba shi hukunci in baka suranta shi ba za ka ba shi hukuncin wani abu daban yadda na suranta kuma ta satin waya ce da nake amfani da ita na sai da ita wannan kuma waya ce gongon da aka kawo ta saboda haka kamar ka sai abu marar amfani ne zai iya kuma ya amfane ka saboda haka kenan a nan shi kansa ma wanda ya sai da wayan bai san akwai sim a ciki ba bai san kuma akwai memory card a ciki ba to ta ya za a yi sim din nan da memory ne ya zama nasa ba zai taba yiwa ba saboda haka lokacin da ya sai ta a haka a yanda take na ya sai ta da sim ta da memory ta in akwai batur a ciki ma har da batur din ya saya in kuma babu batur ma dai ba zai sake dawa kuma yace ba ni batur ba kamar yanda wanda ya sayi nan ba zai dawo wanda ya sayar masa yace ni fa ban samu sim a ciki ba sim card ba ban samu memory card ba ka kawo mini kaga bai isa ya faɗi haka ba to haka wanda ya sayar ma bai isa ce a kawo masa wannan memory ko wannan sim din ba ina fata mun fahimci an to ke kenan wanda ya sayar bai da gaskiya bai da gaskiya na wanda ya saya ne duk abin da aka samu a ciki na wanda ya saya ne shine ya ci riba abin da aka rasa a ciki kuma to wanda ya saya shi zai asara nan ma ba zai sake dawa ya ce a mayar masa ba wannan shine ka'idan ciniki al-kharaju bid-daman in za ka ci riba wani mai ɗaukan asara shine mai cin riba akwai abin da muka rage ba mu faɗa ba akwai wani abin da muka yi bayanin sa akan kuskure ba haka bane in akwai gyara wani ya gyara na eh to wai da bai kamata ya dawo ya zo ya ce masa ya samu memory card da sim ba to bari mu in fara maka tafsiri guda biyu ka fahimta idan abokinsa ne dama suna hira da shi ko a wuri ɗaya suke sai zai ce ai nan har na samu sim a cikin ba da memory card to me mai fesa zan ya faɗa ina murna ne ya samu ƙari ma akan abin da yake zato kaga ba cewa ai zan dawo maka na na na cuce ka ko wani abu ma kaga ba wauta a cikin wannan magana in a haka ne hira ne yake yi amma haka kawai baka da alaka da mutum ka je gida ka buɗe ka samu memory da sim sai ka sake dawowa ka ce mallan da na sai na auren ka na samu memory da sim ba da sim card ba to kaga wannan wauta yayi kaga dole mai wannan wanda ya sayar ma din ya nuna ya fi shi wa ya ce to da mini da kayana ai wannan nawa ne kaga ya dawo da an sayar masa da jiji ya cuci kansa shi ya wauta to amma ina kyakkyawan zaton da nake yi hira suke dama mutumin sa ne ko ya san shi watakila ya zo ya bashi labari ga abin da ya samu saboda murnar da yake kaga wannan kuma bara a ce don me yasa ya faɗa ba sai mai kuma ya rage a tambayan shikenan ba ta kura ba wani abu da ba <laughs> ta shikenan wannan yake cewa malam lokacin da nake eh, lokacin fidda zakka na yi saura wata daya na fidda ina kokarin yin lissafi sai aka biya ni wani kuɗi na kashe lokacin da wata daya ya yi ya fada bashi kuɗi da aka zo sai aka biya shi ya kashe wancan kuɗin din lokacin fitar da zakkansa yi zai hada da har da kuɗin da ya kashe ya ci ne ko dai zai kirga abin da yake a ƙasa kawai Eh, idan lokacin fidda zakanka bai yi ba duk kuɗin da ka kashe ba za ka lissafa da su ba sai watan ya shiga amma kar ka yi wayo ka je ka dinga kashe kuɗinka don kar ka cire zakka kamar yadda ake tuhuman wasu masu kuɗi dab da watan fidda zakka sai a je a sai filaye da gidaje a yi ta sayan kadarori wani kar a cire zai ba a cire zakka sai a zo a sai da wani kadarori kaga wannan yi wa Allah wayo ne to mutum yayi don haka Allah zai tambaye shi amma ta kama ne ka kashe kuɗin sai ka kashe su kuma watan bai shiga ba ko miliyon ɗari ne babu zakka a kansu sai in a cikin wannan watan ne ka kashe to shine za ka yi lissafi da su domin zakka ta riga ta waje ba a kansu kafin ka ka kashe su na samu mutum yana sallah a masallaci na bi shi sallah da muka idar da sallah daga baya sai na fahimci a sai mutum kurma ne mala ya sallah na ke to kurma dai gaskiya ba limanci kuma kurma yana yi wa kurame yan uwansa limanci sai dai ya bi sallah don kurma ba ta wata hanyar da za a koya masa karanta fatiha bare ya fahimta sai dai zai yi ruku'u da sujjada ya dago iya abin da zai iya yi kuma Allah zai karbi sallansa haka to amma kai kuma tunda zaka iya karanta fatiha da rukunai duk abin da ya kamata zaka iya sallama assalamu alaikum kaga rukuni ne zaka iya Allahu akbar kabbaran harama rukuni ne ni na gani in ka fahimci kurma ne saboda fita daga shakka ka je ka maimaita sallanka don kurma ba malamin da ya ce kurma zai iya limancin waɗanda ainihin suke masu iya kira'a ko masu iya kabbaran harama da sallama wanda yake cewa da wani gawa akwai turare da aka keɓe masu musamman eh, ana son dai a sawa gawa turare musamman almiski amma ba dole bane ne irin turare za a iya sawa a sa a jikinsa a sa a ne har wanda za a wanke gawan da shi na ƙarshe ya zama an sa turare sai a wanke gawan da shi na ƙarshe sannan a likafanin ma a sa turare amma ba ware an ce lallai sai irin turare kala kaza ba amma ana faɗan almiskin nan saboda ya fi ƙanshi akan sauran turaruka amma kowanne ma aka sa yayi yace wannan tambaya da shi na ƙarshe insha Allah take cewa wai mutum ne ya mutu mace ce ta mutu tabbar jikokinta guda uku daga su kuma ba wasu maza guda biyu da mace ɗaya malam ya za a raba su gado sun cincinci su ci gadonta to jikokin wani iri na akwai jikokin da ba sa gado akwai kuma wanda ba akwai wanda suke yi kaga idan jikokinta ne ‘ya'yan ƙyatta to waɗannan ba za su yi gado don na banu abna'ina wa banatuna banu hunna abna'ur rijalil aba'id ‘ya'yan ‘ya'yanmu maza su ne ‘ya'yanmu amma ‘ya'yan ‘ya'yanmu mata ‘ya'yan wasu mutane ne daban don ita ma ba ‘ya'yanta ba ne ‘ya'yan mijinta ne kai kuma ita ce ‘yarka ba ni za su zama ‘ya'yanka ba su zama ‘ya'yanta ba amma ɗanka in ya haifi ɗansa ne saboda haka ya zama ɗanka shi ne zai gado idan jikokinsa ne shi yasa a rabon gado ba a cewa jika ba a ba a wannan Zai da ya ce ɗan ɗa ko ɗiyar ɗa yawa amma ba za ka ce jika ba in ka ce jika zai iya ɗaukan mace saboda haka gado yana da yarensa na musamman da ake amfani da shi to eh, mun yi bayani cewa idan jikoki ne na ɓangaren ƙya mace ba za su yi gado ba amma in jikokinta ne na ɓangaren ɗanta na namiji to za su gaje ta za su gaje ta kamar yadda ita ma za ta gaje su idan aka rasa me aka rasa yaya idan iyayenta ba sa nan iyayen yaran ba sa nan su jikoki suna gado kamar yadda wato ita ma take wato ainihin gadon jikanta na'am ya tambayi da za a riba gadon ne ta ce namiji da mace maza biyu mace ɗaya idan maza biyu mace ɗaya ne za a dama za a yi zakari misal hazil unsayni namiji ya ninka mace ɗaya. kenan zan za a kaddara babu wani mai gado sai ƴaƴan ɗanta maza biyu mace ɗaya sai a kasa dukiyar biyar ita ƴa mace nan za a bata kwaya ɗaya. su kuma sauran ƴa eh, jikoki jika mace za a bata guda daya sauran jikoki guda biyu maza kuma ƴaƴan ɗanta za a ba su guda biyu shine ma'anar li zakari hazil unsayni saboda haka biyar za a kasa macen tana da kashi daya su kuma maza guda biyu suna da kashi biyu akwai kuma masu roƙo addu'a daban-daban akan matsaloli da yawa kai masu bukata addu'a Allah biya musu bukatun su alkhairi kuma Allah biya mana bukatun mu da alkhairi اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من اتيت تبارك ربنا وتعاليت اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين